فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين idan suka bijire suka ƙin imani da gaskata abin da ka zo da shi to babu abin da aka ɗora maka ya kai wannan manzo face isar da abin da aka umarce ka ka isar da shi isarwa mabayyaniya ba aikinka ba ne ka tilasta su su siru